يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك يوم أصبر هنا سافيات شابي قوت الربيع الأول يجرى أني محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوا مدينة دبوتا دتري أولو الأربعين دبوتو واندي دي دي دا تقف قوتا قوما نشيكرا دبو بيو دا إشرين دبيو ubangiji muke roƙo ya datar da mu duniya da lahira karatu da muke cikin littafin ahlari za ka je mu fara magana a kan abin da malam mai ahdari ya kawo yake cewa ya je bu alai hibzu basarihi ani nazri ila haram wajibi ne ga dukkan kowane baligi da baliga su kiyaye ganin su daga dukkan abin da yake haramun ne ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بذاتي قريش با يدنك كلم مسلم بنظرة تؤذيه بدكا ونكلو ونديت تدم من حرامني إكتا إلا أن يكون فاسقا سرعين يكسن فاسقي فيجب جرانه وأن اللوكتي wajibi ne mutum ya kawarce mai to ka zama na kar mutum ya kalli musulmi irin kallon da zai cutar da shi haka kuma mutum ya kasance ya kama ganin shi daga dukkan kallon abin da yake haramun ne wannan kuma shi da kiran da Allah subhanahu wa ta'ala ya dukkan wani mai mumin wani mai imani Allah ya kulli almu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furuzahum zalika azka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wa dukkan mu'minai su dinga danka ganin su sannan kuma su dinga kiyaye farjojinsu haka Allah ya cewa mata wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa furu furujahun haka su ma mataye ka ce su ringa damsa gannan su sannan kuma su ringa kiyaye fargijinsu? hadisi ya zo daga wajen jami'in ibn abdullah dangane da kallo da mutum yake yi na fatsam jarir ibn abdullah ke cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kallo na kwatsam da yake zuwa mutum ya zai sai manzon Allah ke ce min isrif basaraka ka kauda ganinka abu ne zo ka kwatsan ka kalle shi to sai ka kauda ganinka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi wa zalla ke cewa an nazaratu sahmun masmumun min sihami iblisa shi kallo wani mashi ne mai guba cikin masu na shaidan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga shi mashi mana in ya kasance aka harba mutum ko ya samu to yana shiga sai zuciyar mutum ne sai ya kasance ya yi aiki irin aikin da guba take yi ba ka idan mutum ya yi kokari ya cire shi shi kenan zai kubuta daga wannan abu amma idan mutum ya bar wannan mashin a jikin shi to la shakka wannan mashin zai kasance kashe shi to haka kallo yake kallon da yake abin da bai halasta gare ka ba shi ma ka wani ma shi ne da wannan ibn qayyim yake cewa ibul jauzi yana jan kunnen mutane daga saka su fi ta kallon komai yake cewa i'lam wa faqaka Allah anna al-basara sahibu khabar al-qalbi yanqulu ilayhi akhbar al-mubassirat da sani lallai Allah ya ratar da kai shi ido ko shi gani shi yake ba zuciya labari daka ido shi yake ba zuciya sako na abin da ya gani sannan kuma ido shi yake zana wa zuciya ta yi tunani ga irin abin da aka kalla to da daga nan sai ya kasance hakan ya shigaltar da mutum daga tunanin abu da mai amfani a nan duniya da lahira wata na manzan Allah sallallahu alaihi ke cewa dan babban shi khalifan shi na hudu Ali ibn Abi Talib ya Ali inna laka kanzan fil janna wa innaka zu qarnaiha ya kai ayu da Abi Talib ka sai ka da taska a gidan aljanna sannan kuma za ka mallaki wannan taskan a gidan aljanna da ka dinga bibiyan kallo da kallo ka kalli abu ka ƙara kallon shi fa inna ma laka al'ula wa laysat laka al'akhirah ka sani ganin farko na kwasan da yake zuwa to wannan Allah yayi yafiya akan shi amma gani na biyu da na uku shi wannan lallai za a kawo mutum da zai bai shi ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn khattab يكتي الإجماع على أن العين لا تتعلق به كبيرة ولكن أعظم الجوارح آفة القلب وأسوأ الأمور في خراب الدنيا في خراب الدنيا والدين والدنيا يكتي إجماع يا قل الله وجمع نمي أكن إتعيدان باب ونابو للي في ليراتي أكنت سيدي إتتي ما في جرمان زبان الله سبحانه وتعالى ya sanya ta a jikin mutum wata take jawo zuciya bala'i sannan kuma ita ido ita ce mafi saurin al'amura wajen rusa wa mutum addinin shi da duniya da wannan imamu ahmad ibn hanbal yake fari yake cewa idan khafal fitnata la yanzu idan kana tsoron fitina to karka daga kalla abin da yake haramu كم كمنذة قد ألقت في قلب صاحب الملام يكي سوى ديوى تكن كلك لدى متالسكي سكا سنيا بلائي أتن زوتير ونمتون ليكلو يسان هو يكي كل الحوارث مبداها إل من النظر ومعظم النار من مستفجر شرر yake cewa dukkan wasu abin da suke faruwa daga duniya mafararsu ita ce kallo sannan mafi girman abin da ke saka mutane a wuta shine abu ɗan ƙarami na sharri wanda kake rena shi kam nazratin ahdathat fi qalbi sahibiha fi iltihami bila qawsi wala wasa yake cewa da yawa cikin kallo da mutane suke na kallon abin da yake haramun lallai yana fara da wani abacin zuciyar mutum da yawan nan kallon irin aikin da mashi yake yi da takwabi da kuma gidan takwabi da wannan iya yake cewa idan za ka kalli yawo ko za ka kalli fuskan wani Akan kallo na jin sha'awa haramun ne mutunci yaron ta haka imamun ya allah mai rahama yake cewa haramun ne ka kalli mutum da sha'awa kowa ba ma da sha'awa ba ka amince wa fituna ko ka amince ya fituna ba lallai kan mutum ya haka yake cewa haka shugabanmu imamu shafi ya nasanta a cikin ganin da yi ibn qasqar yake cewa mutane sun yi jima'i akan haka da wannan muhammad ibn hassan almajiri ne na abu hanifa lokacin da yake karamin yaro ya karanta yaro ne kyakkyawa za ka idan ya zo wajen ɗaukar karatu sai imam abu hanifa ce kowa bayan shi so da kar idanuwa shi ta afka a kan shi wata rana imam ahmad ibn hanbal wani mutum mai kyawun fuska ya shiga wajen shi sai ya shigo wajen shi da ɗan shi sai ke cewa idan za ka zo karatu ka dai zuwa da wannan yaro sai ake tambayar shi ya kai ahmad an hambal kai ma kana yi wa kanka tsoro ya ce ya kama ka da suke ba mu suna yi kafin mu imamun ya yake cewa lallai tare da yarinya akwai shaidani tare da yaro karami akwai shaidanu guda biyu haka wannan malamai rahmatullahi alaihi suke faɗi to kaga gane ana magana akan mutum ya kalli abin da yake na haramu haka abu na biyu bai dace mutum ya kalli musulmi kalla da ya cutar da shi ba kai a matsayin kar musulmi an umarce ka da tausayi da kuma jin ɗan uwanka da sake mai fuska da hadisi ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa kai yi murmushi a fuskar dan wanka saraka ce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta sai ma ne ka ta to gaskiya yake cewa idan ya kasance musulmin da zaka kalla kallan da zai cutar da shi ya kance fasiki ne to a nan ba ka da laifi bal ma wajibi ne ka kawarce mai Allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani ya ja hankalin akan dukkan wani waje da ake barra ka kawar kawarce wajen wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arif anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayr idan ka ga mutane sai kutsawa a cikin ayoyin to za ka ka kawo da kai daga gare su har sai sun canja wani zance da ba wannan zancen ba أو سألت في سورة النساء الماكتة وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها lalle an saukar muku a cikin littafin alkur'ani ina kuka ji ana kafir cewa ayoyin Allah ko ana yin izgiri wa ayoyin Allah subhanahu wataala to kar ku zauna da wannan mutanen har sai sun kusa cikin wata magana wata ba wannan magana ba idan kuka zauna kuma irin su ne in ji manzan in ji Allah subhanahu wataala hadisi ya inganta daga wajen Abdullahi dan Amr yake cewa manzon da ce al muhajiru man hajara ma na Allahu an mai hijira to ne wanda ya kasance kauracewa abin da ya kasance Allah subhanahu wataala ya haramta aikata shi to da haka a nan malamai suka ce ana kawarce mutum da kance dan bidi'a da fasiki balma kafiri ma ana kawarce mai amma suka ce shi ana kawarce mai kawarce wace ta zuciya tsakanin fasiki da dan bidi'a ana kawarce mai ne kawarcewa ta magana ya kasance ba da mai magana ba sannan kuma a bayyana wa mutane illa shi to kaga nan ma da yake cewa Illa إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه سيري إذا مسلمين ذاك kalla ya kasance فاسقي to a wannan mataki wajibi ne ka kore rikice mai abu na gaba da fita wajibu alaihi wajibi ne ga dukkan baligi da baliga hifzu jami'i jawarihi mastaqa'a ya kiyaye dukkan gabannan shi gwargwadon iko ويجب عليه ne, أقريش حفظ جميع جوارحه ما استطاع يسيا دكا زبانشي والودنيكو أنا ما ما نينا قال جمعا كانوا dukkan wani musulmi wanda ya imani da Allah da manzon Allah sallallahu akan su kiyaye gaban su dukkan su sai zaka ce gabai sun hada harshe idanuwa guda biyu kunnuwa biyu da kuma hannayen mutum da ƙafafun mutum da cikin mutum da farjin mutum duka wannan wata ni'ima ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala yau adam idan suka kiyaye su daga abin da ke fusatar da Allah subhanahu wa ta'ala da su rabauta kuma idan suke wasa da wannan gabbai hanci baki idanuwa kunnuwa cikinsu farjinsu ya kasance aka kai sake da su to lallai bawa bai in bai kiyaye su ba zai yi dama. ranar tashin alkiyama ranar da kuma wannan da dama ba za ta yi amfani a gaban Allah ba subhanahu wa ta'ala wata rada bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas yake cewa na kasance a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah yake ce mun ya gulam ya kai wannan yaro karami ya kai wannan yaro karami ihfazillah inni uallimuka kalimati dan sanar da kai wasu kalmomi ihfazillah yahfazuka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka kiyaye ko kana Allah sai Allah ya kiyaye ka ihfazillah tajidu tujahaka ka kiyaye Allah da ka sami shi a gabanka wa yajibu alaihi hibdu jami'i jawarihi mastaqa'a wajibi ne ga dukkan baligi ya kiyaye dukkan gaban shi gwargwadon iyawar shi to manzo Allah ke cewa ka kiyaye Allah sai ka samu Allah a gabanka idza sa'alta fas'alillah idan da ka yi roƙo to roƙi Allah kar ka roƙi wata buƙata a wajen ɗan adam da wannan wani malam ta la tas'alun na bani adama hajatan was'alin ladhi abwabahu la tughlaqu Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yaf'alu Ya ki ta karka tambayi dan adam wata bukata ka tambayi bukata a wajen wanda kofofin shi ba a kulle su ne Allah Allah yana fushi idan bawa ya daina tambayan shi shi ko dan adam a duk lokacin da ake tambar shi fushi yake yi duk yake mutum duk yadda ya kai da mu'amala ka tambaye shi yau ka tambaye shi gobe ka tambaye shi jibi to rana ta hudu sai ka ga ya fara bata rai amma Allah sau tsala shi ne wanda kofin shi a buɗe suke za ka kana tambaya sai Allah ya baka ko kuma ya kasance ya bar wannan tambaya da kai a tun kuɗe maka wata musiba da ita ko kuma a tara da maka wani alkhairi ya a tashi alkiyama da ka maza da kake idan sa'alta fas'alillah idan za ka yi roƙo roƙi Allah wa idan ta alta fasta'in billah idan za ka nemi taimako nemi taimakon Allah kar ka nemi taimakon wani a gidan gidan duniya taimakon da za ka nemi a wajen ɗan adam shi ne taimakon da zai iya bai shafi haƙƙin Allah ba wa alam annal umma ta kasar ya kai dan Abbas da ce al'umman duniya za su taru bai ɗayansu على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك أكنس أنفا دكيل وأنا أبو بس إيا أنفا دكيل كوما يساعد الله يربطا أكنك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك دلت تارو أكنس تدكي أكوانا أبو بس إيا تدكي سيأمون الله يربطا أكريك وظل كتب أن أوكي ألك المؤمن أكنس قدر رسول sannan kuma tawadar da aka yi rubutu da ita ita ta goge to kaga wannan hadisi matsala ke cewa ihfazillaha ya kiyaye Allah sai Allah kiyaye ka kiyaye Allah sai ka samu Allah a gabanka to haka malam ya ne yake cewa wajibi ne ga dukkan mutumin da ya imani da Allah ya yarda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne da Allah subhanahu wataala ya kiyaye gaban shi gwargwadon iyawan shi ubangiji muke roƙo ya dace da mu duniya da lahira سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين وجعلنا هداة مهتدين وجعلنا هداة مهتدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك برسالة ونعمة لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الحي والأموات اللهم إنا نعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء وشماتة الأعضاء وشماتة الأعضاء وشماتة الأعضاء اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين